تبغي حتى تبيع إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأفسدوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد ينقوى مسلمين da muka taru a cikin wannan masallaci mai albarka cikin wannan makaranta mai albarka domin gabatar da karatu na musulunci ina mana juna salama jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya bamu ikon sake haduwa a nan wannan masallaci cikin wannan markaz wanda ban malamin mu a Sheikh Yusuf Mustafa yake jagoranci tare sauran malaman shi da kuma sauran ma'aikatan shi a nan makarantar sannan muna godiya ga jagorin wannan makaranta musamman shi malam yusuf da malamai kita da su da kuma ban alaramu da muka da su alaramu muhammad honorable da kuma dalibai duka muna godiya allah ubangiji ya saka da alkhairi a yan uwa musulmi malam ya ce mu zo mu yi darasi sai darasin bayar da tsawo da gaske mun so mu yi wasu tambayoyi idan su ne kamar mabuɗi ga mu da darasinmu da muka samu a yau wayan tambayoyin kamar tambaya guda biyu ne kawai tambaya ta farko shine yaya mace mai aure za ta iya magance matsalar miji mai shaye-shaye wace irin hanya mace za ta bi ta magance matsalar miji mai budan mata tambaya nawa kenan tambaya ta uku shine yaya mace za ta iya magance matsalar miji mai sace-sace mai sata barawo kuma kun zo da tambayoyin guda uku yanzu inda kuna an kaba waɗanda tambayoyin ku ba da amsa yaya za ku ce da yi mummun sa'ansa su saboda da yawa ana samun matsaloli sai ka ji mata wallahi ni dai miji na shaye-shaye ya kai ya zo cikin gida yana sha min wiwi ya zo gida yana shan kwaya da sauransu to yaya zan magance matsala ce wata ma sai a kashe auren ma to in ta kashe auren bari zai yi kenan ke ya kamata ki ɗauki matakin magance matsalar mijinki don ki gyara abinki da kanki sannan miji mai shaye-shaye miji mai buɗan mata ga gida lahiya lau amma sai da yana waɗa wasu mata can waje yaya za ki gyara mijinki haya kuma miki lahiya lau ya bar wannan lalura ya bar wannan laifin tambayoyi gare ku yanzu na ba da minti biyu ko uku amma wanda ya sani ba su mutu nuka so bai daga hannu ɗaya ce abinda a gyaran matsala abin da kaza za a yi wannan shine tambayar mu tambayoyinmu kenan da muka samu samu amsa su ko ku babu amsa ku bari ba ku kisa wata tsohuwa ka hayan kucin da yawa to ga mutum na mun samu zan ba ku kisa wata boyar Allah yana da kundi labarinta wata mata mai hankali wata yi wa ɗaya tarbiyya tarbiyya ta ƙwarai muna jinjina mata Allah ya saka masa da alkhairi kuna son ba ku kisa ta yana wa kila kun jita yarinya ta zo gida ta ce mamani da san nake miji na a kashe aure na da shi ban so da ta ce a'a da ta min ta ce to wallahi mamani da kai kawai ban son shi to mi za a yi ta ce a bani guba in sabe ya sha ya mutu la ilaha illallah ta ce to yanzu ke ɗaya ta yi an ka bashi guba in ki bashi guba ya sha ya mutu ai masu bincike suna gano ke kisa mai guba a tuho a bitke a kama ki ko a kawo mu duka ta sai shi to wani ne gaskiya ban san shi sai wata tubar ina baki wani wani abu guba ce amma ba ta da ƙarfi ƙwarai sai bayan kwana talatin ya kamu zuwa kullum ki sa mai kullum ki sa mai sai bayan kwana talatin ya mutu kenan ba kwa sai kwana talatin ya mutu shine ba a gane mu mun haka shi ko amma abin da nika so shine ki gyara halinki ki gyara ɗabi'arki duk abin da ya kaso ki mai mu'amalar kulahiya lau komi ka samu matsala banda zagi banda juya masa baya banda komi lahiya lau tsakanin ki bayan kwaya talatin in ya mun shi kenan mu huta ke huta ta fito mama tana murna sai ta ɗauko wani abu cikin kwalba ta bata sai shi gida kwana na farko ta zuba mai cikin abinci ya sha lahiya lau kwana talatin sura kwana nawa sura talatin ba ɗai ko shirin da tara na biyu mata koma sa mai sai da an kai kwana goma sha takwas tana sa mai kullum ga abinci yana ci sai ya ga mu'amalarsu da hulɗarsu ta yi kyau zama ya yi kyau tana mai komi ladabi da komi da komi kawai sai je kasuwa ya so sarƙar zinari mai tsada babba sai ce wance uwar gida saboda na ga halinki ya yi kyau tsakanin mu hulɗa mu ta yi kyau ga farɗa zinari na so miki tana muna ta amsa ta ce ta gode sai gaban ta ya kawar faɗuwa alheri ya fara shigo ta ta hanyar mijin jama'a kwana sha takwas tsora kwana nawa cikin talatin tsora kwana sha biyu da an kai kwana biyu so su kwana ishirin sai ya ce maka to wanda yanzu gaskiya na ga hud alaƙa mu ta yi kyau saboda haka yanzu bana da ni da ke da inna ba'u za mu je saudiya mai aikin hajji sai gaban ta ya ƙara faɗuwa tana murna amma kuma murna ta cikin ciki akwai matsala kuma ga tana tun suna samun wannan abu. sai to ina son mai gida ka bani dama in ji wajen mamata in faɗa mata ya biya mata makka da ita da shi da mamatta za su je makka shi zai biya ta je ta gaya mamatta ta ce mama ga matsala ta kwashe da kuka ta kama kuka sai mi ce mama mai gida ya so min sarka zinari ya bani kuma yanzu ga shi ya ce bana za mu je makka tare da shi har da ke ma ya biya miki makka mama kuma ga shi saura kwana nawa ya mutu yanzu saura kwana goma to shi na sai ke tifisit ya sa da hankalin dama abin na baki cikin kuma ba komi na baki ruwa ina na baki ruwa ina na baki babu maganin komi ciki dama magani na cikin maganin da faɗa miki ki sai ki gyara alaƙa ki da shi ki gyara zaman ki da shi ki gyara mutuncin ki da shi shi yasa aka ce namiji idan kana zama lahiya da shi komi kana samun gare jama'a ko ba haka na ba to yafi tambayoyin mu da muka yi guda uku wasu sun daga hannayensu a takaita muka san mu samu masu bada amsa wa zai bada matsalar miji mai shaye-shaye ku ne san shaye-shaye ko akwai daɗi zama da miji mai shaye-shaye to ya aka yi a magance matsala ta yi mutum wanda ya sani ya daga hannun shi makawa shi bayan ya magana hmm? na'am wa alaikumussalam haƙuri na'am na biyu da roƙon Allah baraka laufi gaskiya ne gaskiya ne akwai mai wata to shi ko miji mai biyan mata fa mai kudan mata shi ko biya magani ne eh ta yi haƙuri ta gyara halayenta ta gyara kanta sau ta mishi nasiha sau ya yi to shi ko namiji mai sata barawo eh addu'a addu'a da azumi <laughs> kuma sai haƙuri to waɗannan hanyoyin duka da kuka faɗa haka ne gaskiya ne amma akwai wata hanya guda wadda ita ai aka bi ta mafi yawanci 80 cikin 100 suna magance matsalar miji ne duk waɗanda halaye har da waɗanda ba su ba wannan hanya ita ce wato magana da wani daga cikin tabi'ai yayi yace makarsa zai aurar da ita yace ya bunayyatu kuni lahu abdan eh, kuni lahu amatan ya kullaki abdan yace ya ke diyata ki zama mijinki kamar bauya kamar boya shi kuma sai zama miki bawa ma'ana ki mallaki zuciyarsa mallaka ta kwarai sai mijinki ya kuma miki bawa komi sai ke komi zai sai ya nemi shawarar ki komi zai sannan in ya jike ta ki bar gida ne sai ji kawo mutuwa zai yi to lokacin za ki iya magance duk matsala wannan an jarraba an gani duk matsala ta mallaki zuciyar mijinta kuma ta mallaki duk abin da ya kafu ta sani ta ne mai bai son ya rubuta ita kwana guda kin san akwai wasu mata miji bi masu je wurin biki sau da bai son ya zo gida bai gansu ba sau ta zama mai kamar ita ce rabin rayuwarsa in ta rabu da shi kamar mutuwa zai yi to lokacin ka iya magance duk wani abu yana kun fahimce ni Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani yace hunna libasul lakum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum na'am Allah madaukakin sarki yace hunna libasul lakum ya ku maza mata sutura ne gare ku wa antum libasul lahunna ku kuma maza mata fura ne gare ku kenan mace mai miji mijinta ya zama sutura kun san sutura jama'a ko sannan ke ko mai miji miji fura ne gare ki kowa fura ne ga wani jama'a kun san matsayin fura ga mutum ko Allah madaukakin sarki ya faɗa yace ya bani adam qad anzalna alaikum libasan!' ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sa'atikum wa rishan wa libasu taqwa zalika khayr hmm. zalika min ayati llahi la'allakum tadhakkarun Allah madaukakin sarki yace ya bani adam ya ku ɗiyan adam qad anzalna alaikum libasan! ya masauka musu sutura yuwari sau'atukum mai rihe muku al'auran abin da kuma sau'a abin da in wani ya gani kan kana ɓaci ga jikinka shi da sau'a Allah ya sauka muku tufafi masu rihe muku al'auran warisan da kuma kayan ƙawa irin su kunne irin sarƙa irin su kayan mundaye da sauransu na ado su aka ce rishan kayan ƙawa Allah ya ce wa libasu taqwa tuwahin tsoron Allah turare tsoron Allah kai su ne alkhairi to matar da ba ta da miji kamar tana taya tsirara ne nabin da bai da mata kamar ya taya tsirara ne sannan matar kwarai yadda take rihe mutum al'aura ta yi shi ne mutumin da ya satu wahi kammalallu haka an misalin shi mutumin da adda matar kwarai a amma in kana da mugunyan mata to gama ba ka da komi ga jikin kana taya tsirara ya hima alheri don mi saboda masu ka in ba ta kwarai ta ba za a tuna maka asiri ne gidan kana yi kana gina tana rushe ma gida sannan kana nan ana ɗaukaka kai mutum kake alhaji a asirin ka can wasu gidaje to saboda haka gwamnati ma ya zan baka ma mata yahi alheri gida kana tafi tsara baka da tuwayi gaske to abin da muka so mu gaya muku anan shine ku yi haƙuri zama na ƙwarai wuya da rai. mace ki zama ta ƙwarai ta kirki kina da wuya sai Allah ya taimake ki don mi saboda shi namiji in baka tsaya ka san hali ne ba wa an namiji mi namiji ka so mi abbai so in baka san wannan ba baka iya mallaka zuciya shi jima kuma saurare na ko to saboda haka akwai wasu sifofi guda guda shidda waya duk mata da adda su tana iya mallaka mijinta ba kuma sai in faɗa muku su na ɗaya haƙuri jima kun san haƙuri ko dai yanzu kun ga namiji in ka aure shi ranar farko zai zura ma ido ya ga ya za ka yi yana yana kallon ki ya za ki ya to bangaren abinci in ki kawo abincin harko yana son ya ce yaya abincin yake in lokacin asuba ya kira abinci kina tashi ko baki tashi in sa ya tawaye sai kina kawo gida ko baki shawar gida in lokacin abinci sai kina abinci ko baki kina na hina karatun halayenki in zai fita sai da kina kina mai rakiya mai gida Allah ya kai ka lafiya Allah ya dawo kina na hina dibin waɗannan gare ki sannan in ya dawo ya yi sallama tana tarbo ne ko ba ta tarbo sannan ya da sa ya zama ta kiwoki da shi na kwanciyar aure wallahi don nabi zanen ya sa ido ya ga wai za ki mai daidai ko ba za ki masa ba kina so ne ko ba ki so ne to waɗanda abubuwa guda shidda na farko shine sai ka yi hankuri don wani namiji wai ya zama da rai mu maza ina faɗa muku sirrin namiji da yake wasu sun sani wani nabi sai an yi hankuri da shi haka ɗaya zai miki ba daidai ba sai ya taya sai bai ce wani ba sai ya taya shi kuma in ya dawo ki abinci ba kuma ya kame ki faɗa Juma ana yin haka nan ko ba yi kenan ana hankuri ko ba hankuri to nan mata masu hankuri suna ka cewa to tun da dai mai gida bai dawo wakila akwai abin da ya tsaye sai bar mu yi kokari in ba da yan kuɗi na in ce a yau ce wani a siyo kaza a siyo kaza a to ai abinci ka hanyar to ya ce an gama ko da kai sai isa an gaba sai ah wanda ina ki samu kuɗin ne ta ce wallahi ma yara akwai ya ajiya da an ka bani nan gida shi ne sana doka jini ya ce wani na kawo ne abinci sai ta wanda Allah ya miki albarka daga nan ke samu maki wannan bangare ke riga yanzu ke fara kama zuci ke ne yanzu ko ya bar gida babu matsala ke kamar irin waɗanda ka zuwa su bar gida kwana uku ba su na mata yan saboda suna da hikima suna da hankuri wallahi wani in ya bar gida kwana guda masu shi shikin ta bar abinci ya dawo ba ta kuma abinci ya dawo Ya ta ji yunwa ya su ji yunwa ta ta gidansu ta hudi inda uwayen ta cewa wallahi ya ta yi kwana biyu bai dawo ba ya bar mu da yunwa gidan da kaga daga nan kin fara kai suka ta wurin uwayen ki in ya dawo ya isa ke daga ce hasala ce hasala ke hushi to an shiga matsala wannan na farko kenan na biyu daga cikin hanyoyin da aka kawo miji shine tsare mai abinci ne kuma iya abinci mai kyau ki iya abinci mai daɗi ki kawo wanda ka isa kake sai ki kawo abincin da bai isa akwai waɗanda suna yin abinci ba su miji wanda ka isa ta shi ko bai iya magana sai a ƙara ba kun gane ko saboda ka kayi mai daɗi kuma kawo mai yawa wanda sai ya rage ma ya aje wani saura sai ya ce wani wannan daga cikin hanyoyin da aka kama miji don namiji in bai ce ƙoshi gida ne ba in yi hita waje an ka ba shi abinci na aiki jama'a ko ba haka bane wani ma bayan isha sai ki zira gida abokin shi saboda ya san gida abokin shi a iske abinci to kaga keki mai dadi don ka aure miki abinci don wani mai magana shi yace ni wallahi ba ta in ta yi abinci bai dadi wallahi ni ban masa abinci ban masa abinci da kai eh ko ba haka bane Allah ramma in ta yi mara dadi in ta yi abincin da bai dadi ba da ya ci jiya sai ya ji mutu ce wallahi ni wanga abinci mara ci duk walaƙanci ya tsare mata ki abinci ke hayaki ga mina ke wani abinci bai ci ba ke abinci bai yi ba jima'a ina ba kun gane magana hanyoyin kawo miji shi ne abin abinci mai daɗi sai ya ga yawan sauki abokan arziki sun zo saboda ya san gidan shi babu matsala ko bai kawo nama bai kawo kihi ba me shi lafiya launi wallahi in sha sun kawo mijin ki iya abinci shi za kuna ganin har da Allah madaukakin sarki ya faɗa aljanna ce kulu washrabu ko kulu واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الله تعالى يتم يعني كلوا واشربوا كتكوا شاء bima aslaftum lillahi abin da kuka yi baya fil ayyamil khaliya kwanakin baya duniya aiki da kuka yayi kyau to yanzu ku ci abinci a janna kenan to har lahira a ci abinci bila duniya nan wallahi in kina son kin ki iya abinci mai dadi kuma ki iya irin soɓo irin su lemu hari irin duk waɗannan abubuwan da aka haɗa wa nan ba ziya ya kashe kuɗi wurin sayan maltina ko wajen ojo riba ko wani a'a ke ke iya waɗannan abubuwan babu kuɗi da yawa ki aje abinci. wannan sai ki kama mijinki sannan abu na uku shine shimfiɗa mijinki idan aka ce shimfiɗa shine ki sanya za ki kwanciya da mijinki wannan matsala wata tana da cikin matsalolin za ga mutum bayan aure da wata uku sai je yake wata mata ya ka faɗa saboda mi saboda matar da yake da yake da ita ba su iya biya masa bukatu tana da matsala wurin kwanciya da shi wannan magana ba kunya bace ina so in gaya muku abubuwa da yawa suna faruwa da sake sai ba su yawa sai a ga mutum gashi da mota gashi da kuɗi ya ba da kuɗi ya ba da kuɗi ya auro mata ga ta gidan shi da komi da komi akwai amma sai ka ji ce kwana biyu wallahi shi matan nan da ya kiyasan yake ya auro wata ya kara ko ya rubi da ita saboda saboda namiji an ɗabi'ance shi da son mata shi ta gamsar da shi ya zan bai iya zuwa wajen wurin buɗa wata sannan na hudu daga cikin abubuwan da ke sa a riƙe miji da kyau jama'a kuna saurare na magana mai kyau kun san magana wa ga magana wace magana za ka yi da mijinka akwai wasu mata in sa ya ta waye ba su miji ina kwana ba su ime ina kwana ya je masallaci ya dawo ba su mai ina kwana jima kun gane magana ta to saboda yi ba za ki ina kwana ba shi sai ya riki a ta da Allah da ke da miji wa ya kamata yawa wani ke ya kamata ki teki mai ina kwana ki isko shi daki ko ki tarbe shi ko ki sare shi mai gida ina kwana an tashi lafiya ko ki fara assalamu alaikum wa alaikum assalam mai gida an tashi lafiya wannan ya daga cikin abin da miji ka riƙewa cikin rayin cewa mata shi tana mutunta shi sannan in za ki magana da shi ki san waɗanne kalamai za ki faɗa mishi namiji bai sa faɗa mai bakan magana daɗewa kan yi mutu shirin shi ba sannan namiji bai son a harare shi namiji bai son a juya mai baki namiji bai son a gwatsine shi kun san wasu mata yan hankalin su ya tashi ran su ya ɓaci ana wani juyen juyen baki ana wani gwatsine ba ke ba ki sanin ke yi ke yi ke mance amma shi zai mancewa shi yasa Allah madaukakin sarki cikin Qur'ani ya ce wa qul ibadi yaqulu allati hiya wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahzan hmm. inna ash-shaytana yanzabu bainahum hmm. inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina Allah madaukakin sarki ya ce wa qul ibadi ka faɗa ma bayina musulmi ya ƙulu latihi ya ahsan su faɗi magana mafi kyau in za ka faɗi magana ka faɗi magana mai kyau mai daɗi mai shiga cikin zuciya sai Allah ta'ala ya ce inna shaytana yanzagu bainahum shaytan ya sa banna tsakanin su su mutane ta hanyar magana inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina lalle shaytan ya kasance ga dan adam mai adawa kuma adawa bayyananna shaytan abin da yake so ki wadi bakan magana kace miki aure yanzu akwai matar da ranta ya baci sake ba biri dan iska wallahi sake dan iskan banza ko mijin tana fa kuma har yanzu an tare akwai masu su ce mijinta ubangiji Allah yi mun baka isa gare ka wallahi akwai masu su ce za ka je sokoto ubangiji Allah kare mu sheka lafiya zuba waɗannan maganin sun yi ba sai kyau ba tsakaninki da shi miye yayi zahi bale ki faɗa min irin wagga magana to saboda ana son mace ta gaya min ta kalamai masu daɗi daga cikin kalamai masu daɗi kar ki gaya mijin ki kira shi da sunan shi kada ki kira shi da sunan shi idan ana kiran shi abubakar kada ki ce abubakar mira ki ba, sai ki ce baban wanci baban hafsa baban maryam baban fatima ko baki a kowa ba ko shi bai da kowa suna sabon aure ni akwai wani aboki na tun bai aure da matar shi bai sami samu suna mama hafsa shi kuma ta sami baban hafsa da an ka to haihuwa farin sai an ka yi hamza sai so mai gida ya za a yi to wallahi ya mutu mu samu mace amma dai namiji an ka samu an sami hamza to yanzu ka kuma baban hamza ko ita kuma ta kuma mama hamza sai ce a'a sai yanzu an kuma haihuwa na biyu sai an ka yi hafsa yanzu ka suna nan tawa zaman su soyayya su ta yi ƙarfi tun ba a yi aure ba shi baban hafsa ita mama hafsa in zai shi su mama hafsa ce na'am baban hafsa haka aka dinga soyayya mai daɗi haka ya yi aure kenan jama'a ana son in za ka kira miji ka kira da suna na girmamawa alhaji ga hata malam akara makalla mu'allimu ko ba ta mu'allimu me amana mu'allimu malami kiran bijinki malami na ko sai kira shi mu'allimu kila ya ce maka sai ya ce miki sai sai ki ce mi alaji ko bai ce maka ba a ce mi alaji to saboda ka shi yasa kalawai masu da suna daga cikin abin da ka ƙara rike biji ya san ko ba ki nan ko bai nan kusa ba ki waɗin suna ne ko wani bai suna ne ba ki waɗin suna ne saboda mai saboda kunya jama'a ina fata kuna ganewa sannan abu na biyar da ya kamata mata su kiyaye wa namiji uwa ta ga uba ne da ƴan uwa ne uwa miji ko san mutan sai a ce uwa miji sai a ce mata ulcer estoma <laughs> eh wai eh, uwa miji ta estoma la ilaha illallah wata kuma sai a ce mata uwa miji hawan jini tension yanzu ku na gan awa o omiji adalci wurin nan a kayan da Allah ya mata adalci to yanzu ke kina ganin ba ta ma omiji yanzu kina ganin nan da ba ta ma omiji ko sai da kuna Allah ya taimake ku ba ku da matsala da uwayen halajen ko ba haka ba to saboda haka duk wata ce uwan mijin ta olsa esta ko ta ce mai tansiyar ko wani abu ke kuma sai an ce corona coronavirus in in ki aihe namiji yana yana girma sai ya girma shekara 25 shekara 30 sai ya auro sai ya auro yarinya sai ni wallahi wa virus wallahi sai na ina ga miki haka saboda kai ka fara aljaza'u min jinsil amal to saboda ka uwayen mazaje ana son a mutunta su ana son a darajanta su malamin ku malam Yusuf ya san wani mutum ni ina na sha girgiza ma wannan bawan Allah da matan shi ita ka zuwa ka ɗauki mai kitso mai gyaran kai ka kai har inda uwami suke ba gari guda ba ta aza ruwan zahi ta sa ƙawahun uwan mijinta ta goge mata ƙawahunta uwan miji ita matan shi ita ka zuwa ta wanke ma uwan uwa ta yi mahaifiyar shi ta ji ta hasa ƙawar sa ruwan zahi ta wanke mata ƙawahunta lahiya lau a ƙara mata lalle sannan ga mai kitso ta mata kitso a gyara mata kanta sannan sai a dawo gida jama'a kuma mai iya haka nan eh akwai masu niyya ko to Allah ya sa wasu ganin suke haka nan bai yiwa sannan bayan haka idan ita uwar mi ta zo gidan ta kawo ziyara gidan duk abinci da ta kaso shi ne za a kama yi sai ta koma gida ba san gishiri ga abinci ba su yaji ya yawa cikin abinci da za ta toge ta sauka to gidan kowa shi ya yawa abincin da inda ka shine za a kama yi amma kun sun sakamakon da Allah ya mata matar ga Allah ya mata sakamako mai girma ku bari faɗa muku shi dalilin karrama uwan mijinta da girman uwan mijinta da ibata kokarin hidima iri daban-daban na farko mijinta ya kai ta makka Allah ɗaya san iyaka mijinta wani saka wa uwa sai wanga hidima ya kai ta makka so da yawa kuma ya kai yan uwanta makka da yawa ta samu ta samu ko samu ba sanar na biyu Ya yi lokacin da yana ba ta cefananta na wata shidda rabin shekara sai ya hada cefananta nau kika cefanen yau Jika goma to jika goma goma goma goma goma sai wata daya wata ɗaya kuma sau shidda wata shidda sai ya gangamo ce huga kuɗin na ce wannan kina ba ke rike da hannun jama'a ta samu ko samu ba sannan abu na biyu na uku da ya mata sai da ya je saudiya ya so mata mota daga can daga saudiya ya so mata mota sabuwa babba ta miliyoyin kuɗi yasa an ka sawo jirgi an haka mata ne mai an ka bata yanzu haka motar tana nan ko jiya na ga motar da idanu na mota katanyen mota ya so mata ya bata saboda mi saboda samun mutunta uwar shi duk wani tukuiti na Allah ka ba ya ba ta tsiya maza da yawa kuma ya ba ta tsiya mata su jama'a ta yi kokari ko ta kokari ba Allah na wa mace tukuiti tun a duniya wallahi in ta kyauta ku bar faɗa uwa uwaye mazajen ku jama'a ina fata kun gane malam ya ce lokacin da ya kamata mu je gidan rediyo ya yi. za mu je mu yi program a can ku yi haƙuri insha Allah sai wani karo za mu sake dawo akwai karatun da za mu yi Allah ya yarda amma dai wannan da nan ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala ayi haƙuri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh